kowane lokaci. A kuma kowace rana shirye-shirye masu gamsarwa. Shirye-shirye masu gamsarwa. A mita ɗari da da ta garta kowa. Female Radio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanka da kasancewa da mu a cikin shirin zauren Premier daga nan Premier Radio gidan radio na gari na kowa kan mita 200.7 a zangon FM. Abba Dauda Abba nake ma lale marhaban. Shirin zauren Premier shiri ne da muke tattaunawa da manyan baki daga bangarori iri daban-daban dangane da almara na ci gaban dan adam. to kai a cikin wannan zaure namu ina tare ne da malam habibu lawan abdullahi wanda kwararre ne kuma gugagge akan sana'o'i da kuma koyar da su har ma da ilimin su wanda in Allah ya da za mu tattauna da shi akan irin hanyoyin da ya kamata a ce matasa sun bi domin samun abin dogaro da kai Malam Habibu Lawan Abdullahi barka da kasance a cikin wannan shiri na zauren Premier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To Malam Habibu da farko bari in fara ma tambaya. Na'am. Akan shin wai me ake nufi da sana'o'i na dogaro da kai? to salamu alaikum wato abin da ake nufi da sana'o'i na dogaro da kai shine wato mutum ya zama na ya waye gari yana da inda zai je wato ya wata sana'a Sana'an nan kuma musamman wacce take da hannunsa zai yi ta muna da abubuwa da yawa na sana'o'i a kano wanda dan adam zai sa hannunsa ya sarrafa hannunsa ya sarrafa ya wani abu so abubuwan suna da yawa kusan duk abin da kaga dan adam yana dauke da shi a jikinsa ko yana amfani da shi a gida ko a ko ma a wace irin rayuwa ce to wani ne ya zauna ya kirkire shi ko ya yi shi da hannunsa har ya zama na mutum zai aiki da shi to kowane irin abu dai kuma wannan ya zama sana'a ce ta masu yin wannan abubuwan daban-daban daban ba za su lissafi ba. Masha Allah. To Malam Habibu Lawan Abdullahi bisa ga wannan shimfiɗa da kai mana. Na'am. Za ka ji cewa ana ta bujiro da shirye-shirye sinawi iri daban-daban walo daga mataki na ƙananan hukumomi ko juyi ko ma na tarayya. Amma kuma sai ka ga har yanzu abubuwa kaman ba sa tafiya kamar yadda ya kamata. A matsayin ka na kwagwararre wace hanya kuke bi ko kuma wanda mataki ya kamata a ce matasa sun bi domin cin gajin irin waɗannan shirye-shirye. To gaskiyan magana shine Hausa suna cewa turan gini turan zane. Wato an samu matsala tun farkon wato za mu ce kakanninmu da suka zama sun raini ƙasar nan cewa sai aka ba da wani muhimmanci akan abin da ya shafi karatu na boko. maimakon kuma a haɗa shi da sana'a. Hmm. To wannan shine babban matsalar da muka samu kanmu a ciki. gaba ɗayan mu zaka ga mutane sun yi karatu amma ba professional karatu ba idan ka ce professional karatu shine karatun da zaka yi lalle in ka fito da shi kana da sana'a yi yanzu ko da aikin nan na harkar communication da ake ciki sadarwa sadarwa kamar koyin da misali kun je kun yi karatu wanda yake ka gani ga mutum ya zo yanzu inda kake din nan ba waje ne na gwamnati ba waje ne na private hmm. to da baka koyi wannan kai karatun wannan sana'a ba da ba yanda za ka zo nan kai wannan aiki so duk shi sa a duniyar da aka ci duk abinda mutum zai yi yanzu a duniyar da aka ci gaba ana yin karatu ne na sana'a kowane iri ne likita ma karatun sana'a ne lauya ma karatun sana'a ne haka wanda yake kafinta ko aikar takalmi da jaka ko ɗankin tela ko da abubuwa ga sunan karatu ne na sana'a. Hmm. so kusan duniya yanzu kaso casa'in na duniya da ta ci gaba wannan harkar ake yanzu ba magana karatun boko kawai ake ba To amma Malam Habibu, mm. a bisa ga wannan tsari zaka ga cewa mu har yanzu a wannan ƙasa ta mu ta jira karatu ake dan samun kwali. Haka. Da kuma zaka ga yanzu kowa hankoransa kenan. Haka. Shin da an ce muna da wasu tsari na kamar irin makarantu da za ka je ka koyi sana amma kuma tafiya da ta tafiya sai a sana hankali manhaja ake ta caccanja su. Haka. Shin me ya faru ne wai? to abin da ya faru wato manhajar ba wai canja ta aka yi ba tun farko ma dama ba ɗabbaka ta inda ya kamata ba misali yanzu kamar plotechnics da muke da su a najeriya in kai haɗa su da university za ka ga nisan da university ta plotechnics ya shige tunanin mutane so kuma kowa ya tashi ɗansa da jikansa da waye ƙoƙari ke kai su universities baya tunanin polytechnic so mutane suna ganin uwa in aka kai mutum polytechnic uwa ya ci baya ne hmm. wanda kuma a nan ne ci gaban yake duk wani ci gaban duniya da ya zo za ka ga technology ne ya kawo shi ko science kuma science ko technology din nan zaka ga ba wai a makaranta kawai za ka zauna ka yi shi a aji theory ba kaso casa'in na abubuwan cigaba za ka ga practical ne suke kawo su sannan a samu cigabansu so wannan shine abin da ya same mu za ka ga ko da a private za ka ga yanzu in ka tashi kofar gidanka kawai sai ka ga wani ya zo ya private school a kofar gidanka baka sani ba mm. amma ba za ka ga mutum ɗaya ya zo ya yi wani abu na inda za a zo a koyar da sana'a ba wato kamar wani acquisition center za ka ga mutane suna ta gudu kuma yanzu idan bana jin a kanana akwai wato polytechnic private mm. polytechnic wajen zaka je ka sa ɗanka wata fasaha kwalejin fasaha mai zaman kanta mm. mm. ba na jin akwai kwaya ɗaya a Kano gaba ɗaya wanda wannan shine matsalar da muka samu kanmu yanzu kamar idan ka dau Germany Germany sun fi kowa a duniya wato ɗabbaka abin da ake ce NSQF. Ƙasar Jamus kenan. Ƙasar Jamus. Sun fi kowa ba wani wanda ya isa je karatu saboda misali idan muka ɗaura na kan aikin mu guda bakwai to kusan a Germany kwana biyu ne kawai za ka zauna a aji a ajin nan kuma ba wai kawai karatun boko kake ba a'a kana karatun sana shine ake cewa theory a zaune ka zauna a aji a kujera a zana da a zana maka da chalk ko da maka kaza da kaza kamar inda zaka yi karatun boko amma fa wannan sana'a ne kake sannan kuma idan ka ɗau misali ka zauna litinin da talata laraba da alhamis da juma'a kuma kana ainihin workshop na inda zaka koyi practical din abin da kake koyi a zahiri a zahiri to wannan shi yasa germany suka kowa nisa a duniya akan harka abin da ya shafi bangaren a entrepreneurship hmm. a bangaren vocation wato na wani bangare na inda zaka je ka koyi sana'a rayuwarka hmm. so wannan shine gaskiya nisan da aka yi mana. Masha Allah. Mai sauro kai dai ka shafa dai kana jima a cikin wannan shiri na zauren premier tare da kwararre kana kuma masani akan harkoki na koyar da sana'o'i da kuma ilmantar da su inda muke tattaunawa da malam habibulan abdullahi kuma kamar da ka sani a koda wannan shirya na baka dama ta yadda za ka shigowa domin tofa albarkacin bakin ka kai sai ta shafin mana facebook kan Premier Radio 200.7 da kuma layukan waya da suka hada da sifili tara da biyu hudu hudu bakwai biyar takwas biyu sifili da sifili bakwai sifili biyu biyar sifili tara sifili sifili biyar to mala Habibu bari mu da zuwa ga batun waɗansu tsare-tsare za ka ga kamar a nan jihar kano akwai gwamnatoci da suka shuɗe waɗanda suka bujiro da irin waɗansu cibiyoyi na horas da matasa amma kuma sai ka ga waɗannan cibiyoyi yanzu kusan babu komai a ciki ma'ana ma a rufe ma suke gaskiya sannan a tarayya za ga akwai waɗansu shirye-shirye amma sai ga kamar mu yankin arewa ana bar mu a baya shin a ina gisa yake tsakani wato matsalar take faruwa gaba ɗaya kusan koyar da sana'ar da ake yi a gwamnatance gaskiya musamman a gayyato mutane a da su sana'a wato akwai matsaloli manya a ciki hmm. manya a ciki wato na farko shine zaka ga idan mutum ya kawo ɗansa ko wani nasa za a yi ma training sai ka ga kawai Allah Allah ake a yi training din kawai mutum ya tafi a ce ya yi training din ainihin ba sana'a ce take kawo mutane wajen training din ba abin da ya fi kawo su shine idan kamar 'yan siyasa ne suka kawo su me za a yi a sauri a gama a basu wannan kayan sana'ar a ce su tafi saboda abin da ya faru shine kwanan aka ɗau wani yaron ya tafi wai ya je zai koya yara sana'a wai a wata jiha a nan arewacin ƙasar nan amma abin da ya bamu wake da sai na ga ya dawo bayan kwana biyu wai iya kwana biyu ne kawai zaka koyar da mutum sana'a ya koya practical ta hannu hmm. wannan abin ya ƙara wato samun wani tunani na cewa wato 'yan siyasa wasu wa ba da gaske suke ba hmm. yanzu tsarin da me zance ne da su MBT e suka zo da shi hmm. tsari ne na idan ma ba ka ɗau yaron kama ka kai shi ma misali tun daga firamare za ka iya kai shi idan an samu mutane masu hali masu kuɗi sun samu sun yi santa santar da za a koyar da mutane sana'a to ita wannan santar za ka zo ka kawo yaron ka yi karatu wato daidai idan ya zo ya karatu akan sana'a misali akan sana'a kafinta zai yi shi eh, wato mataki na ɗaya zuwa na biyu to sakamakon da za a bashi ko kwalin da za a bashi hmm. daidai yake da kwalin senior secondary school in mutum ya gama wannan kwas din hmm. akan wannan sana'ar wato daidai yake da kwali na ah, ainihin mutumin da ya da ya gama